Tun lokacin da karamin ministan ma'aikatan man fetur na Najeriya Ibe ciku ya sanar da ƙarin kuɗin man fetur daga naira tamanin da kwabo hamsin zuwa naira ɗari da arba'in da biyar shine ƙungiyoyi masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur ke amfani da kafafen yada labarai inda suke nuna rashin goyon bayansu ga wannan yunkuri kamar yadda shugaban amintattu na ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa alhaji baba kano jada ya yi bayani ba mu ƙara ba amma da hannun ƙari ya yi ma mutane yawa a gaskiya mutanen najeriya ba za su yi daɗin wannan ƙari ba saboda ya wuce misali daga naira tamanin da shida zuwa naira dari da arba'in da biyar ai wannan gaskiya an yi shi a kan ba bisa ka'ida ba wanda zai ji daɗin wannan ka shi da ya bulale wani babban bulalan shi wanda zai shafi kuma kowa to menene cire tallafi wannan ba shine cire tallafi ba da kuke ta hankorin a cire ya cire tallafi na kasan mutane sun jahilci abubuwa da yawa tallafin nan akwai wanda ake biya wanda ake importing kaya daga waje akwai different wanda suke yi a biya su wannan shine tallafi a nan ma dai ga shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi kuma ma'aji a kungiyar kwadago ta ƙasa ibrahim khalil wanda ya bayyana wannan ƙari da gwamnati ta yi tamkar tsumangiyar kan hanya ce fyaɗi yaro fyaɗi babba a hankalce wanda ya san me gwamnati take nufi da wannan ya san akwai lauje cikin naɗi ma'ana 145 da gwamnati ce ta yi wa man fetur farashi to ba daidai ba ne ƙarya ce ba gaskiya ba ne kuma ina tabbatarwa da mutanen najeriya in aka karbi wannan abin a yadda gwamnati ta bayar 'yan kasuwa za su je kasuwar a hada-hadar kuɗin waje su sai kuɗi su fita waje su siyo man fetur a yau in kin duba daga faɗan ƙarin kuɗin man fetur din nan dala a kasuwar canjin kuɗi da hada-hadar kuɗaɗen ƙasashen waje ta tashi daga 321 zuwa 22 da aka siyar a jiya ta koma wajen 340 yau abin takaici abin bakin ciki bai yi kama da gwamnatin Muhammadu Buhari ba wannan a tsari da yake fitowa daga cikin gwamnati. Hatta karyar da shi ministan na man fetur ya yi cewar an zauna da ƙungiyoyin kwadago ƙarya yake yi. lallai an zauna da mu amma ba zaman shawarar ya za a yi a ƙara kuɗi ba a'a sun gama ƙara kuɗinsu sun gama yanke hukuncin su. kawai karanta mana takardar ƙudurce-ƙudurcen gwamnati yayi. To sai dai shugaban kwamitin rarraba man fetur wato downstream a majalisar wakilai ɗan lami kurfi ya ce wannan ƙarin kuɗin man ita ce za ta magance matsala da kuma ƙarancin man fetur da ƙasar ke fama da ita. An yi ne domin a raya tattalin arzikinmu ya bunƙasa wannan da ake dogaro da shi yanzu kafin gwamnatin tarayya ta hito da tsaruka irin bangaren noma da sauransu wanda za a dogara da shi a ga cewa mutanenmu najeriya ba su sha wahala ba wajen shan mai ko wajen neman mai ko wajen eh, amfani da shi ta hanyoyi da daman gaske domin biyan bukatun rayuwarsu mai zai wadatar in Allah da duk inda mutane ba su tsammani mai zai wadata domin an yi shiri na musamman wanda da jiragen da za su kawo kayan a kasar nan al'ummar najeriya dai na masu zura idanu don ganin ci gaban da za a samu a fannin man fetur a ƙasar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya